الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم ورساكي سادواء ندرسي نكراتو أتكل للتاب حسن المسلم للتاب بيقول شيء الأذكار أبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يكيزو a munasabobi daban-daban wannan kuma shi ne darasinmu na bakwai za mu tashi du'a'ul istiftah wato addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi domin buɗe sallarsa ya kawo mana nau'uka daban-daban na addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi ko azkar da yake yi lokacin buɗe sallarsa na farko شيني اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب يا الله كنيسة تدني ko ka nisantar da tsakani na da tsakanin kurakurai na kamar da ka nisantar da ka nisantar tsakanin ah, gabas da yamma Allahumma nakkini min khataaya ya Allah ka tsarkake ni daga kurakurai na kamar da abin da na sayar sir kamar da ake tsaftace farar tufa daga datti Allahumma silni min khataaya ya Allah ka wanke ni daga kurakurai na da da jaraba wal mali da ruwa wal barat da kankara wani hadisi hadisin abu huraira ne radiyallahu ta'ala anhu wanda imam bukhari da muslim suka ruwaito abu huraira yake tambayar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ara'aita bi abi anta wa ummi ya a ara'aita sukutaka aw iskataka ma taqulu fiha wato yake cewa ya ma'aikin Allah shirin da kake yi tsakanin kabbara harama da karatun fatiha me kake fada a ciki shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wannan addu'a shi wannan addu'a yake yi اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب wani hadisi na abu huraira shi ne hadisi da kowane inganci a wannan addu'o'in istifta wato shi ne a saho isnadin babu wanda ya kai shi inganci daga shi sai hadisin ali wanda zai zo a siga ta ta uku wajen da waje da zai faɗa su wato ba a du'awul istifta kamar da muka ce ita ce addu'ar da mutum yake yi bayan ya yi kabbara harama ya zo a cikin hadisin al-musa'i Salatu. رواية الحاكم القطني رواية هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي تشي مسا إنه لا تتم صلاة لأحد لا تتم صلاة لأحد حتى يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ثم يقع بما تيسر من القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا تتم صلاة لأحد باب ودى سلس ذات الشكام حتى يكبر حتى حتى يثني على الله حتى يحمد الله عز وجل حتى يوالا وألا حتى يكبر حتى يكبر ويحمد الله عز وجل يوالا تعالى قوديا ويثني عليه وسكراي ثم يقرأ بما تيسر من القرآن ثم كرد أبن دي سوكنا القرآن wannan ما لم malamai suke cewa mutum ya yi du'a wani istifta lokacin da zai fara sallah bayan ya yi kabbara harama wannan shine kaulin jumhurin ulama daukacin malamai abinda suka faɗa kenan min sahabati wa tabi'in wa ghayrihim sahabbai da tabi'ai da wadansu ba wanda ya saba nan sai malik ibn anas rahimahullahu ta'ala shine wanda yake ganin ba a faɗa wani abu tsakanin kabbara harama da karatun fatiha to da zarar aka yi kabbara harama to babu abin da zai biyo baya shi a sa babu du'a'ul istifta babu al a wato cewa a'udhu billah sannan kuma babu al-basmala yin bismillah waɗannan dukkan su sunnoni ne suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su kafin ya fara karatun fatiha amma imam malik a yadda yake cewa shi abinda ya gani babu waɗannan yana hujja da hadisin anas ibn malik radiyallahu ta'ala an cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar suna bude sallar su ne da alhamdulillah kanu yaftatihuna salata alhamdulillah da alamin alhamdulillah rabbil alamin cika ga ce suna bude sallar su ma'ana bayan sun yi kabbara babu abin da yake biyo bayan kabbara su sai sai karatun fatiha alhamdulillahi rabbi alamin wanda wannan malamai sauran malamai abinda suka ce abin da yake nufi cikin abin da ake bayyanawa wato ba sa bayyana wani abu kuma sai alhamdulillahi rabbi alamin kenan suna faɗar wasu abubuwa wanda baya kore su faɗo wasu abubuwa suka shafi addu'a ko zikiri a asirce wannan shi shine abin da wasu marwayoyi suka nuna na anas bin kanu ya jiharo bilhamdulillahi rabbil alamin a wata kanu kanu yasirruna da bismillah ar-rahman ar-rahim sauraka bismillah din ko kuma isti'aza din ko kuma du'a da istighfar din to aka yi su amma a sirke ba bayyana ba shi yasa Abu Hurairah yake cewa shirin da kake yi dan lokaci ne kake faɗa kaga mun baya jin abin da ake faɗa a cikin da nake kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga abin da yake faɗa wannan sallar farilla ce ba sallar ta nafila ba sallar ce ta farilla abu hurairah yana matsayin mamu yana bin sa sallah amma ya kula cewa yana yi dan shiru kaɗan yake tambayar sa yake faɗa kaga cewa mata kolo me kake faɗa ya nuna kenan ya fahimci yana faɗan wani abu amma abin da yake faɗa ne bai sani ba da a bai san cewa ma yana faɗar wani abu ba zai ce ma ta kolo sai dai ce hal shin kana faɗar wani abu amma tambayar da ya masa cewa ma ta kolo wanda Allah ya fahimci dai yana faɗar wani abu ta hanyar motsa sa yana motsawa amma bai san me yake faɗa ba kamar yadda suka kasance suna gani karatun annabi sallallahu alaihi sallam a sallar sirriya ta hanyar motsin eh, bintirabi da hiyatihi sai yana motsi sai suke fahimtar yana karatu to haka nan ita ma addu'ar abu horera ya fahimci yana addu'a to amma me yake faɗa shi ne abin da bai sani ba to shi ne ke tambayar sa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wannan addu'ar wa باعد بيني kama ba'adta كما al-mashriq wal maghrib yawanci inji ibnu taymiya da ke cewa yawancin malamai da magabata daga cikin sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu sukan sukan fifita a fadar subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk sukan fifita fadar wannan akan Allahumma ba'id bai wa bainaka ba'id da cewa wannan tafi ingancin isnadi kamar da muka faɗa ta fuskar isnadi wannan ita ce mafi ƙarfin isnadi sama da subhanakallahumma wa bihamdika kamar da za mu zamu bayani a muka zo kanta to amma ya ce sun fi fifita wannan domin fifikon ba yana zuwa ba ne daga karfin isnadi wato karfin isnadin ba shi yake ba wa addu'ar fifiko ba matukar dai wanda ya inganta wannan ya inganta dukkaninsu ana yi to ba karfin isnadi ne zai ba wannan da akan wannan fifiko ba abinda kowace addu'a ta kunsa yana cewa abinda bawa yake faɗa hawa abu uku ne ko hawa uku ne akwai abinda yake yabo ne da kirari ga ubangiji akwai kuma abin da yake wato itirafi ne na bawa itirafi ne na bawa shi bawa ne kuma ya yadda akwai hakkin ubangiji a kansa sannan akwai abin da yake addu'a ce to abin da yake yabo ne da kirari ga ubangiji kamar abin da rabin rabayoyin farko na suratul fatiha kaga kirari ne ga ubangiji sauraka wannan ya fi abin da yake ba kirari ne ga ubangiji ba wanda bawa da zai wato yi wa ubangiji kirari ya yabe shi ya fi wanda zai yi addu'a ko kuma wanda zai yi tirafi da ubudiyarsa saboda haka wannan addu'a ta subhanakallahumma wa bihamdika tasbihi ne da kirari ga ubangiji saboda haka ya dara Allahumma ba'id baini wanda wannan addu'a ce wannan bukatar ka ce kake roƙo sannan itirafi mutum ya ji cewa shi bawan Allah ne kuma akwai haƙƙin ubangiji a kansa wannan shi ke zuwa mataki na biyu kamar da wasu daga cikin hadisi sai na ali وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما المسلم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت على اول المسلمين kaga wannan itirafi ne Bawan yana cewa akwai wasu haƙoƙi na ubangiji a kansa kuma ya yadda cewa shi bawan Allah ne waɗannan haƙoƙin na ubangiji suna kansa Allahumma antal malik Allahumma la ilaha illa anta Allahumma anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi har zuwa ƙarshe kaga wannan itirafi ne to da shi ke zuwa a mataki na biyu a mataki na uku kuma shine addu'a bawa ya roƙi ya roƙi wani abu daga ubangijinsa sai Allah ka mun kaza Allah ka mun kaza Allah ka wannan shine addu'a to sai haka ibnu yake cewa abin da ya kasance yabo ne da kirari shine a matakin farko shi yasa da dama daga cikin magabata sukan fifita fadar subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk sukan fifita fadar wannan akan allahumma ba'id baini wa baina khataaya saboda wancan a yabo ne da kirari ga ubangiji wannan kuma addu'a ce roƙo ne ba wa yake amma ta fuskar isnadi babu shakka hadisin abu huraira shi ya fi karfi ta fuskar isnadi wanda shi abinda ibn taymiya yake fara duk da cewa ya rufe maganarsa da cewa abinda ya fi gaba ko ga musulmi shine ya ya rika yin addu'ar daban-daban ya yi wannan gobe ya yi wannan jibe ya wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi yasa sahabbai suka rubuto na rubuka daban-daban daban-daban daban za mu ga shek nasiruddin albani a cikin sirrin salafin da zai nau'i goma sha biyu ya kawo na du'a mai istifta nau'i goma sha biyu ya kawo na du'a mai istifta saboda haka abin da yake nuna cewa wani lokaci annabi ya yi wannan wani lokaci ya wannan wani lokaci ya wannan ko kuma waɗanda a cikin sallar dare ne aka ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin su saboda haka wannan hadisi da abu huraira ya kunshi addu'a da bawa zai yi tsakanin kabbara harama da kuma karatun fatiha insha ba a baini wa baina khafayaya kama a baina al-mashriq wal maghrib ya Allah ka tsakani tsakanina da kurakure na kabe da ka santa tsakanin gabas da yamma wato ka sanya a tsakanina da kurakurina kamar zama da ka sanya ta tsakanina wato da tsakanin gabas da yamma a nan ko dai yana roƙon allah ya tsare shi ya kiyaye shi daga fadawa cikin laifuka shi shine ma'anar ka nesanta tsakanina da kurakurina kamar da ka nesanta tsakanin gabas da yamma wato ya kiyaye shi daga fadawa cikin kurakurai ya Allah ka nesanta tsakanin kurakurai na tsakanina da kurakurai na kamar da ka nesanta tsakanin gabar da yamma wannan gabar ko kore ta dauki ma'anar ka nesanta tsakanina da kurakure na kamar da ka nesanta tsakanin gabar da yamma ma'ana Allah ta'ala ka shiga tsakanina da aikata kurakure wato anan roƙon Allah ta'ala yake ya tsare shi daga aikata abin da yake kurakurai wannan kenan ko kuma ya ɗauki ma'anar ya ubangiji ka gafarta mu ka kankare mun kurakurai na ka raba ga da su ka sanya tazara tsakanina da abin da zai faru sakamakon kurakurai na kamar da ka sanya tazara tsakanin gabas wasu yamma wato ya zama nan roƙon allah ta'ala yake gafara roƙon allah ta'ala yake yafiya da rangwame akan abin da yake zai iya faruwa gare shi saboda kurakuransa a nan annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama yana yin wannan ne da rububiya a godiya wa ta'zimul rububiya wato yana yin wannan dan ya nuna shi bawan Allah ne sannan kuma ubangiji yana da girma yana da isa da bawa zai roƙe shi ya koma ya mai da al'amarin gare shi وإلا قال الله تعالى يا جافر كما عبد الله